صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata 21 ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 7 ga watan jimada ula na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan nuwamba na shekara ta 1991 aka zaɓi butrus butrus gali a matsayin babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya na shida an haifi butrus gali a shekara ta 1922 a birnin alkahira na masar Bitrus gali kirsa ne ya kuma kammala karatunsa na jami'a a jami'ar alkahira da ke masar sannan kuma ya shiga karantarwa daga baya Bitrus gali ya shiga harkokin siyasa a masar inda ya zama mai baiwa shugaban kasa shawarwari a kan lamuran kasashen waje Bitrus gali ne dai ya baiwa shugaban sadat shawarar shiga sulhu da isra'ila a shekara ta alif da da saba'in takwas, sannan kuma bayan da ƙasashen duniya suka mayar da ƙasar masar saniyar ware shine ya ta kai goro yana kai mari har sai da ya sake mayar da alakar kasashen larabawa da masar a ranar 21 ga watan nuwamban shekarar 1991 ya zama babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya na shida ya rike wannan matsayi har tsawon shekaru biyar a ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan nuwamban shekara ta babban zaurin majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 21 ga watan nuwamba na ko shekara da zama ranar talabijin ta duniya manufar zaɓen wannan ranar da ita ce ganin irin mahimmancin da talabijin take da shi a wajen isar da saƙonni da kuma ilmantarwa ga bil'adama manya da yara da mata da maza a ko'ina cikin faɗin duniya suna amfana da talabijin kafar sadarwa ta talabijin ita ce kafar sadarwa mafi karɓuwa a duniya da wannan dalili ne majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hukumar unesco tare da haɗin gwiwar gidajen talabijin daban-daban na duniya domin samar da fina-finai da shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma kyautata rayuwa ta mutane a irin wannan rana kuma akan gudanar da taro a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york da ake gayyatar masu gidajen talabijin a duniya domin su raya wannan rana.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 labarin duniya da farko ga kanunsu. mayakan kungiyar hezbollah na cigaba da kai wa haramtaccen kasar isra'ila hari faran hula da dama sun yi shahada sanadiyar hare-haren wuce gona da iri na haramtaccen kasar isra'ila a kudancin labanan tsohon shugaban kasar gini zai fuskanci shari'ar cin amana kasa to yanzu sai ga zama domin a ji cikakkun labarin mayaka kungiyar hezbollah ta kasar lebanon na ci gaba da kai wa sansanonin haramtacciyar kasar isra'ila hari a yau ta mayakan hezbollah sun kai jerin hare-hare masu yawa a kan sansanoni mabambanta na sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma cibiyoyinsu na leƙen asiri da ke kan iyaka da labanan a sadawar farko da kungiyar ta hezbollah ta fitar a yau talata ta ambaci cewa da misalin karfe 6 da minti 40 na safiyar yau din 21 ga watan 11 shekara ta 2023 mayakan gwagwarmayar musulunci sun kai hari a kan wani gida da sojojin mamaya suke ciki a matsugunan almutilla an koyi amfani da makamai da suka dace kuma ya haddasa asara wata sanarwar ta kungiyar hezbollah ta ambaci cewa da misalin karfe 9 da minti 50 na safiyar yau talata 21 ga watan 11 shekara ta 2023 an kai hari a kan sansanin hadab bustan ta hanyar amfani da makaman da suka dace sun kuma yi wa 'yan mamayar barna har ila yau wata sanarwa ta uku da kungiyar hezbollah ɗin ta fitar ta ambaci cewa da misalin 11 da minti 45 'yan gwagwarmaya sun kai hari a kan sansanin rahib ta hanyar amfani da makaman da suka dace tare da yin barna da lalata na'urori da dama na leƙen asiri har-haren da ƙungiyar ta hezbollah suka ci gaba da kaiwa dai a yau talata suna da yawa tare da kashe sojojin mamaya da kuma yi musu barna a cibiyoyin leƙen asiri fararen hula da dama sun yi shahada sanadiyar harin sojojin haramtaccen kasar isra'ila a kudancin labanan kamfanin dillancin labaran kasar labanan ya ambaci cewa a yau talata mutane hudu sun yi shahada sanadiyar hare-hare mabambanta da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai a kudancin labanon wanda ya shafi gidajen mutane motocin fararen hula a yankin alshaitiya da kuma alkaliliya daga cikin waɗanda suka yi shahadar da akwai ma'aikatan tashar talbijin ɗin nan ta almayadi su biyu sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai musu hari ne dai a lokacin da suke gudanar da aikin na jarida dangane da abin da yake faruwa a kudancin labanan wannan dai ba shine karan farko ba da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suke kashe 'yan jarida cikin ganganci inda farkon barkewar yaƙi sun kashe ɗan rahoton kamfanin dillancin labarin reuters a can gaza kuwa fiye da 'yan jarida talatin ne suka yi shahada sanadiyar har-haren na haramtacciyar kasar isra'ila to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran tsohon shugaban kasar gini alfa kwande zai fuskanci shari'ar cin amana kasa sojojin da suka yi mulki a kasar gini sun ba da umarnin a fare wa tsohon shugaban kasa alfa conde shari'a kan laifin cin amanar kasa a yau talata ne dai ma'aikatar shari'a kasar ta gini ta aiki da wasiƙa zuwa ga babban mai shigar da ƙara a kan ya buɗe shirin yi wa tsohon shugaban ƙasar alfa da shari'a dangane da laifukan da suka shafi cin amanar ƙasa sojojin ƙasar ta gini dai sun kifar da gwamnatin alfa kwanda ne a shekara ta 2021 da aka zarge shi da cin hanci da rashawa kashe mutane da kuma azabtar da su hakanan kuma yin garkuwa da mutanen da yin fyaɗe. tun bayan kifar da shi dai daga kankarar ga mulkin kwande yana zaman gudun hijira a kasar turkiya wasikar da ma'aikatar shari'ar ta aiki ta zargi hambararren shugaban kasar tare da wasu mutane masu suna mr fode musa mara da kuma wani mr kwande da haɗa baki domin mallakar makamai sai dai wasikar ta ma'aikatar shari'ar ta ambaci ko waɗanne irin makamai ba ne ko kuma abin da za su yi da su ambaliyar ruwan sama ta yi sanadiyar mutuwar mutane hamsin a ƙasar somaliya majiyar gwamnatin ƙasar ta somaliya ta ambaci cewa adadin waɗanda suka kwanta dama sanadiyar ambaliyar ruwan saman da ƙasar ta fuskanta sun kai hamsin yayin da wasu da adadinsu ya kai dubu ɗari bakwai suka zama 'yan gudun hijira yankin gabashin afirka yana fuskantar ambaliyar ruwan sama wanda yake da alaƙa da faɗi tashin yanayi da aka fi sani da el nino wanda kuma yake haddasa asarar rayuka da rushewar cibiyoyin da suka hada da gadoji hukumar da take kula da yanayi ta ƙasar somaliya ta bayyana cewa ana tsammanin saukar mamakon ruwan sama a ƙasar daga ranar 21 ga watan nan na nuwamba zuwa 24 gare shi wanda kuma zai iya haddasa ambaliya to ƙarshen labarin duniyar kenan to madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan afirka a yau Africa a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wannan fitowar ta shirin Afirka yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan matsaloli masu alaƙa da talauci da ake fama da su a najeriya za mu ji ta bakin dr bello abba ahmad masanin tattalin arziki daga jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse a jihar jigawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana sanannen abu ne cewa najeriya ƙasa ce da allah ya ce mata ɗimbin arziki na yawan mutane da kuma albarkatu da suke kwance a ƙarƙashin ƙasa daga kan ƙasar noma da faɗinta ya kai eka miliyan 70.8 da akwai kadada miliyan 34 da ake nomawa sai kuma hekta miliyan shida da rabi da ake noma ko da yaushe da wamamme a kansu sannan kuma da akwai wata da ta kai miliyan talatin da makiyaya ke amfani da ita idan aka koma kan ma'adanai kuwa daga kan zinariya danya da ke kwanciya ƙarƙashin ƙasa zuwa duwatsu masu tsada tun daga yankin arewa maso yamma zuwa tsakiyar arewa har yanzu ba a kai ga tantance girma da yawan wannan arzikin da ke kwance a ƙarƙashin najeriya na ma'adanai ba ɗanyen man fetur ɗin da ƙasar take da shi kuwa kwance a ƙarƙashin ƙasa ya kai ganga biliyan 37.1 bisa ƙididdiga da hasashe da aka yi a farkon wannan shekara ta 2023 sai dai kuma a gefe ɗaya al'ummar ƙasar ta najeriya suna rayuwa cikin baƙin talauci da ya ƙetare layi, hakan ya sa yanayin ƙasar ya daidai da karin magana hausawa da ke cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa to domin gano bakin zare da sanin dalilin da ya sa ake wannan irin rayuwa a najeriya shirin namu ya tuntuɓi dr bello abba ahmad masanin tattalin arziki daga jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse na jihar jigawa me ya jawo wannan hali da ake ciki dakta ga abin da yake cewa to tambaye ka ta farko akan ya aka yi maka wayi gari a cikin halin da muke to wannan ansa ce wadda tambaya ce wadda take buƙatar zurfin tunani kuma abubuwa da yawa suka sa muka wayi gari a inda muke na farko rashin kishin ƙasa shi a najeriya babban matsalar mu shine kowa wilayarsa a yankinsa take ko a addininsa don haka an wayi gari babu waɗanda suke da kishin ƙasa na gama gari gaba ɗaya na ƙasar illa kowa yankin da ya fito ko jiharsa ko lokal gaman ɗinsa ko yarensa ko kuma addininsa eh, saboda haka wannan ya haifar mana babban matsala eh, ta rashin eh, kishin ƙasa da haka kowa idan ya samu dama a gwamnati so yake ya ɗebo ya kamfato abin da zai kamfato ya kawo ƙabilarsa ko 'yan addininsa su mora to wannan shine a gani na dalili na farko eh, illa nadira maybe ko sojoji a jami'an tsaro wasu daga ciki musamman sojoji su ne masu kishin ƙasa wanda kuma suka rike najeriya daga matsalolin wutar raba kai da 'yan siyasa suke hurawa to bayan da muka ji wannan bayani akan dalilin farko na jefa kasar cikin matsalolin tattalin arziki wanda shine rashin kishin kasa dr bello abba ya ci gaba da lissafo wasu daga cikin dalilan da su ma sun taka rawa wajen jefa kasar cikin wannan mawuyacin hali ga ta bakinsa To abu na biyu kuma shine wala Allah za mu iya cewa barin tsarin zamantakewa zuwa tsarin jari hujja da Najeriya ta yi musamman a alif da tamanin da shida wanda ta karbi tsarin tattalin arziki na amurka a ƙarƙashin su bankin duniya wanda ake cewa sap ko structural adjustment program da sauri da turanci tsari ne wanda wai gwamnati za ta cire hannunta daga dukkanin abin da ya shafi tattalin arziki ta bar 'yan kasuwa don haka tun daga lokacin tattalin arzikin najeriya ya shiga garari naira ta karye ƙasar ta shiga cikin karɓar bashi Ah, an waye gari mun lime a cikin bashi wanda gwamnati ba ta da kuɗin da za ta aiwatar da manyan ayyuka kuma babban matsalar ma shine da eh, bashin ya mana yawa da yanzu ba abin da ya dami 'yan najeriya ake karewa ba illa gwamnati tana kokari ta kare ra'ayin waɗanda suke bin mu bashi don suna da dokoki da suke sawa wanda kuma dole ne a bi su so wannan ya jawo wa ƙasar rashin kuɗi da matsatsi da ake ciki da kuma gwamnati tana matse 'yan ƙasa domin ta samo kuɗin da za ta ci gaba da rayuwa ah, to wannan na daga cikin ah, wasu dalilan da suka haifar mana da matsalolin da muke ciki to ko me yasa 'yan siyasa suke yin abin da suke yi ba tare da sun damu da sakamakon da hakan yake jawa ba a ƙasa? to wannan ai ina tsammani yana da alaƙa da wato yin biris ko rashin bin kundin tsarin mulkin najeriya kundin tsari ya faɗa kai tsaye cewa muna da gwamnatoci kala uku da ta tarayya ta jihohi da kuma ƙananan hukumomi to ƙananan hukumomi suna da matuƙar muhimmanci in ka duba a ƙasashen waje saboda su suka fi alaƙa kai tsaye da mutane suka fi kusanci da mutane to amma a najeriya 'yan siyasa sun shiga sun fita sun gurgunta ƙananan hukumomi don haka ba su da waritar da za su iya aikata wasu ayyuka na ci gaba a yankunansu dole sai sun dawo wajen gwamnoni sun zama mabarata sai sun roƙa sannan a ɗan san musu don haka su kamar ma an daina yi da su sun zama 'yan kallo shi yasa ba za mu iya cewa kai tsaye eh, menene aikinsu ba yanzu ba za mu iya in sun gaza ina suka gaza ina kuma ake so su ci gaba ah, ba mu da wannan damar ah, so wannan yana da alaƙa da rashin 'yancin kai da bangaren shari'a yake da shi ah, saboda 'yan siyasa sun shiga sun fita kusan manyan kotunan da najeriya ma yanzu za ka ga sun fi karkata ga ra'ayin gwamnati ah, to amma a doka an ba ah, judiciary wato bangaren shari'a suna da yanci wanda da su ne za su wajen su za mu koma ah, a kai kara kuma su ne za su fassara mai kundin tsarin mulki ya ce akan yancin ƙananan hukumomi to rashin bin doka da kuma 'yan gata waɗanda doka ba ta aiki a kansu shi ma wannan ya jawo 'yan siyasa ya ba su dama in suna da daurin gindi musamman ita jam'iyyar da take kan mulki za ka ga shugabanninta da aka shiga aka fita kusan suna tsira da dukkanin wasu laifuka da suke da karya doka da suke so wannan ina ga yana da alaka da doka da kuma rashin bin tsarin mulkin Najeriya da yin biris da shi da kuma abin da ya shafi cin hanci da rashawa su suka haifar ko kuma suka ba 'yan siyasa dama na yin abin da suka ga dama. to tambayar karshe da muka yi wa abokin hirar tamu dr bello abba shine ina mafita to hanya da za a fita kace na gwamnatin tarayya da jihohi da kuma ɗaiɗaikun mutane to na farko shine gwamnatin tarayya yana da kyau ta gane cewa tsarin da ta bari na zamantakewa ko wanda ake cewa socialism wanda gwamnati ce take rike da alƙalar tattalin arziki cewa wannan shine mafita Uh, Allahumma wannan bai hana a bar 'yan kasuwa waɗanda suke da dama su shigo ko su kafa kamfaninnika ko su shigo da kaya za a ci gaba da yi amma dai shine wanda tura suke kira plural economy wato ya zanto gwamnati tana rike da ragaman manya-manyan jigogin tattalin arzikin ƙasar da kamfaninnikanta irin su wutar lantarki su ruwan sha da manyan dai kamfaninnika na gwamnati da su abin da ya shafi taki da sauransu sannan kuma um, har yanzu kuma ya zanto akwai dama da aka ba 'yan kasashen waje da 'yan cikin gida su kafa kamfanoni to wannan uh, shine uh, duk kasashen da suka ci gaba wannan tsarin suke bi su amurka da muke kwaikwayo ko su birtaniya da ingila da kasashen uh, turawa yawanci zaka ga gwamnatocinsu su ne a jajirce suke a tsaye suke akan kowane fanni na kasar ah, tsarin da gwamnati ta shirya shi ake bi ba wai ta dogara akan 'yan kasuwa ko 'yan masu sayan hannun jari daga waje ba ah, to wannan ta bangaren gwamnatin tarayya kenan sannan kuma yana da kyau ya ah, ya zanto Eh, wato sun eh, ɗaukaka eh, halin da 'yan ƙasa suke ciki ko kuma buƙatun 'yan ƙasa fiye da buƙatun wasu tsiraru 'yan siyasa ko kuma 'yan ƙasashen waje wannan gaskiya zai taimaka gaya wajen canja akalar gwamnati ya zanto al'umma take kallo ba riba ba ta aikin tafi da gwamnati ba dama ba a yi shi da riba ba an yi shi ne don jin daɗi da walwalar 'yan ƙasa sannan yana da kyau gwamnati ta rage karɓar bashin da take da ƙasashen turawa da kuma kamfanin su ko manyan bankunan su saboda wannan ma yana e, takaita kuɗin da najeriya za ta samu a yanzu da kuma nan gaba e, domin ta gudanar da ayyuka sannan kuma ta zama ta yi ƙasa mai 'yanci wadda za ta bi muradin 'yan ƙasarta ba 'yan ƙasashen waje ba sannan yana da kyau ya zanto gwamnatin najeriya ta faɗaɗa hanyoyin da take samun kuɗi na ma'adanai ne na noma ne na kamfanoni ne ta gyara wutar lantarki domin a samu haɓakar kamfaninnika na gida da na waje yadda za ta samu kuɗaɗen shiga darajar naira ta tashi to wannan zai taimaka gaya wajen taimakon mutane a samu kuma arziki da walwala su kuma jihohi gwamnatin jihohi yana da kyau kuɗaɗen su su yi amfani da shi wajen gina uh, wajen yin manyan ayyuka da za su ba mutane dama su yi walwala kuma su yi kasuwanci su nemi abubuwan abinci uh, kamar bangaren ilimi bangaren lafiya bangaren ruwan sha uh, hanyoyi da ita kanta ma wutar lantarki yana da kyau gwamnatin jihohi su ba da himma su ga hanyoyin da za su bi domin su haɓaka waɗannan abubuwan domin um, a samu walwala ta jama'a har yanzu su ma yana da kyau ya zanto su buɗe hanyoyin da za hanyoyinsu na samun kuɗi yadda ba za su dogara kai tsaye a kan gwamnatin tarayya ba sannan su bangaren ɗaiɗaikun mutane kuma mutane na farko abin da za su iya yi shine in zaɓe ya zo su yi ƙoƙari su zaɓi mutane na gari waɗanda suke da tabbas suke da sirka cewa za su kawo musu canji a rayuwarsu canji na ci gaba sannan akwai hanyoyin dama musamman hanyoyin yin sadarwa da mutane da kuma hanyoyin ah, sadarwa da mutane da 'yan jaridu da mutane za su iya ah, matsawa gwamnati ta hanyar da ah, lumana da hanyar hanyar lumana da kuma bin doka da oda na yadda za su gabatar da bukatunsu ah, musamman ma wannan lokacin da ake da social media yana da kyau ya zanto ah, an matsa wa gwamnati ta nan bangaren domin ah, su abin na biya mutane bukatunsu sannan yana da kyau kuma mutane ya zanto wannan matsatsin da aka shiga kudadensu su ringa amfani da shi wajen abin da ya zama dole ko wajibi a rayuwarsu duk kayan kyale-kyale a haƙura da su a fuskanci rayuwa a cikin sauki wannan ina ga zai taimaka sannan kuma yana da kyau mutane bayan ma'aikata ne zanto suna da wata sana'a 'ya'yansu in sun dawo daga makaranta a tafi wajen wata sana'a domin sai an faɗaɗa hanyoyin da ake samun kuɗaɗe domin a tafi da gida a samu zaman lafiya da ci gaba. To ma sauraro da haka muka bi ƙarshen wannan shirin nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki dan mi ban kwana da ko muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin dastan rastan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. to da masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirma da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib salam da muke kawo muku a cikin shirma da ya gabata muyi yi maganar abinda imam ali salam ya faɗa wasu mutanen kufa wanda suka kawo masa karar malik dan ashtar babban kwamandan sojojinsa kan cewa bai amince da yarjejeniyar da aka kulla da mu'awiyar da abi ba duk da cewa shi imam ali salam ya amince da ita ya kuma rattaba mata hannu ya amsa masu da cewa shi ma bai yadda da yarjejeniyan ba amma su suka tilasta masa amincewa da ita saboda sabawa umarninsa da suka yi tun farko a nan yana nufin umarnin tsaida wuta bayan da mutanen sham suka daga alkur'ani mai girma kan masunsu suna buƙatar alkur'ani ya shiga tsakaninsu ya ce masu yaudara ce don idan alkur'ani mai girma suke nufi to shine alkur'ani rayayye wato wannan kalmar tana nufin cewa kamar yadda alkur'ani mai girma ma'asumi ne to shi ma amintacce ne ma'asumi baya kuskure amma suka ƙi amincewa da umarninsa har ma suka yi barazanar kashe shi don haka a dole ya amince da yarjejeniyan sai ya ƙara da cewa tunda ya amince da ita kuwa ba zai warware alkawalin da ya ɗauka ba don haka ya amince da ita har zuwa lokacin da suka saba wa umarnin Allah a aiwatar da wannan yarjejeniyar ko kuma a aiwatar da abin da yake cikin wannan yarjejeniyar ko sun saba wa littafin Allah a cikinta suka yi ha'inci a nan zai yaƙi wa'anda suka saba wa alkur'ani suka kuma saba wa umarnin Allah ta'ala wanda ya buƙaci a cika alkawali dangane da malik al-ashar kuma imam ali ya ce masu ya ce malik bai saba wa umarninsa ba kuma baya jiye masa tsoron zai saba umarninsa nan gaba kaito da a ce yana da biyu irinsa a cikinsu wato mutanen kufa da suka kawo ƙarar malikul ashtar kaiton a ce da yana da ko da ɗaya irinsa a cikinsu da ya huta da mafi yawansu sannan mun ji abin da ya faru a taron daumatal jandal inda amur dan asi da abu musa al'ashari ba su kawo batu alkur'ani mai girma ko kuma dai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tattaunawar da suka yi tsakanin su ba kowanne daga cikin su yana kokarin cimma wasu manufofinsa amru yana son muawiya ya zama khalifa shi ma a bashi gwamnan masar kuma abin da ya faru kenan a yayin da abu musa al'ashari kuma tun farko kun san cewa baya shiri da imam ali salam tun lokacin da ya umarce shi ya tara masa sojoji don ya je yakin jamal ya kashe fitinan da ɗalha da zubair da kuma aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa suka kunna a basra sai abu musa al'ashari wanda shine gwamnan kufa a lokacin ya ki amincewa ya kuma ci gaba da hana mutane fita su taimaka wa imam ali salam sai da ya tura ɗansa imam hassan salam ya je kufa ya kuma jawo hankalin mutanen garin da jawabansa har suka amince suka fito tare da shi ya zo da su wajen imam ali salam a zikar sannan suka wuce basra inda aka yi yakin jamal amma abu musa al'ashari bai taimaka masa a yakin jamal ba haka kuma bai taimaka masa a yakin siffin ba amma duk da haka ya amince da damar da ya samu wanda mutanen kufa ko mu ce wasu munafakai daga ciki hadda ash'as bin qais alkindi suka ɗora shi a matsayin wanda zai wakilci imam ali salam a taron ko kuma a tattaunawar don haka suka ki amincewa da zaɓin imam ali salam na ko malik ashtar ko kuma dai abdullahi dan abbas ya wakilce shi inda za mu gane cewa akwai makirci a cikin al'amarin don haka a daumata jandal don haka a jandal abinda abin musa al'ashari ya yi ya ɗauki fansa akan imam alayhi salam don ya amince ya tuɓe shi a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ya haɗu da wanda ya fi shi wayo wato amr bin asi wanda ya yi amfani da wannan damar shi kuma ya ɗora muawiya da abi sufyan kan halifanci shi kuma ya kai ga gorinsa na zama gwamnan masar har tsawon rayunsa har ila yau abin da ya faru a daumatal jandal ya tabbatar mana cewa halifofin da suka gabaci imam ali salam sun yi iya ƙoƙarinsu na doshe matsayin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam musamman shugabansu ali da abi talib alaihi salam har ya kai ga al'umma ta jahilce su ta kuma jahilci matsayinsu har ya kai ga ana kwatanta shi da muawiya ɗan abi sufyan wa ya cancanci ya zama halifa mafi yawan musulmi ba su san darajar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ba su kuma san darajar Aliyu da Abi Talib alaihi salam ba wanda ayoyin alkur'ani da dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falalansa a cikin hadisai da dama kuma wa'annan mutane biyu wato Amr bin Asi, da kuma Abu Musa al-Ashari sun san da wa'annan ayoyi alkurani sun kuma san wasu ko ba duka ba wasu hadisai na falalan Ali da Abi Talib alaihi salam don haka taron su gaba kiɗa ya saba alkur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabani abin da aka yi a cikin yarjejeniyar da suka kulla tare da Imam Ali alaihi salam a ƙarshen yakin Siffin an ruwaito Imam Ali alaihi salam a wata magana yana faɗa dangane da hakan yana cewa zamani ta kaskanta ni har sai da aka ce wai Muawiya da Ali wato har ya kai ga wai Muawiya da Abi Sufyan wanda ya musulunta bayan fatahin makka bayan da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sami iko a kansu sannan ya yi masu afuwa ya 'yantar da su ya zama yana jayayya da shi akan halifanci don haka daga ƙarshe za mu fahimci cewa amru an asi da abun musa al'ashari sun saba alkur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a taron su na daumatal jandal don da sun kawo alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sun gane cewa Aliyu dan Abi Talib alaihi sallam ya cancanci khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ya cancanci khalifancin Allah a bayan ƙasa don haka za mu fahimci cewa daga alkur'ani mai girma da suka yi a yakin siffin kan masunsu ƙarya ce suke nufi yaudara ce suke nufi kuma sojojin imam ali salam da suka yaudaru da hakan sun yi kuskure kuskure mai girma don da ba su yi haka ba da nasara tana hannun imam ali salam su suka jawo duk musibin da ta sami al'ummar musulmi bayan wannan babban kuskuren da suka yi har ranar kiyama to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci ka rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun muna tare da Dr. Bukar Garema, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya, inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake. To, ah, wannan dai magana da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka cututtukan nan da ake yake yaduwa cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma su sukan bijire kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su ciwon jeji su kansa amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su virus a ce a kamar cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi Idan an ba da magani kuma magani ya ki wa ya ke aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su tsayayyara a tashan magani a ga magani baya warkarwa Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? To zan ba da misalin da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne kaga na ba da misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mishi maganin zazzabin cizon sauro sai ka watsa mishi maganin kamar typhoid shi ba to ka gani wanne kake wanne ka yi treating a ciki wanne ka ba da magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu ba da magunguna a ce wannan abu haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku dan ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cututtukan sun zo da newa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa kowanne a ciki amma tantance shi shine sai ka ɗauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je ka yi wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka bashi magani to sai ka ɗauko magani kamar ka ɗauko maganin mura ka ɗauko maganin cizon sauro ko ka ɗauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to kaga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocin mu. to dokta an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikin su. hadarin shi ne ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa na farko wannan cuta ba warkewa za ta yi ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kanshi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shine yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su fita kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko ka ji su ja wani abu a jikin mutum shi kan shi cutan kansa ba za ta warke ba su wani su illan shi kuma maganin kan shi da ka sha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar ya ne jiki yake kin karbar magani musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta akan kasa abin ta kashi na daban-daban kamar ka san cutuka da ake ɗiban su me yiwa tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijireren cuta ne da ba ya ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga ko ba shi maganin ba zai yi ba yiwa kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi kanshi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane kamar a ce ka sha so bakwai sai ka je ka sha so biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sauki shikenan to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutar zai iya za ka iya wannan cutar zai iya bijirewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an shan shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka sha abun wannan ka sha daban-daban kamar inda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya je a musu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan ga nan an riga an rubuta maka kuma ka ga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe akwai gun da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ƴan kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi magani da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai in baka mu misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a dari uku wani kuma ga za ka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa VOH muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai. To duk ta yaya ku kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To da za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo kasar su a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari a magani kaza a tabbatar miligram ɗari biyar ne kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya tabbatar cewa a tsaya tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman ya gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a bashi maganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi ba ka san wanne ne kace ba da magani ba to kaga nan su kuma masu shan maganin su ma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da kaji wani rashin lafiya ka shiga kemis a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka an ce maganin da zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha shi a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka ƙara sa shi ba kai wazar to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka shi kenan zai ka ga cutar da ka kamu da shi ya bujira wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to an rage kame kame kenan dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na Afirka wani jan hankali ne ku masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da bashi da lasin bai san inda ake sai da magani bai san kan magani ba sai da gansu a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in ka kace mashi sai kuma mutane mu sai a basu maganin kaza a ba maganin ciwon kai a ba maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai kaga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a sai da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kawai baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutanen mu sai tsirka irin wannan maganin to ka gani idan aka wannan ba sana'a ba ne dan sana'an baka ce zaka sana'an da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce kamar a bani magani kaza kawai ka ba ko dan ka ga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a'a ko an ci wannan ya fi ka sani ma ka fi ban ka san ta fi ban ka san yadda yake ka san malaria ka san yadda yake ka san irin wani irin yin mutum yake ko ka tobi magani ka ce a baka ja da yelo a baka wannan farin capsule ta sha ta firka a cikin ka to ka gani irin wannan sai mun kiyaye to su hukumomi ya kamata su san cewa waɗannan mutanen ana sai da magunguna da suke kaiwa mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum ne zai ɗauke maka kwaya dan gadan shi a cikin kwali ka ta sha ka daɗe ka daga san illan da zai maka wanda bai maka illa a yanzu baka sani ya zauna a jikin zai maka illa nan gaba ba kuma baka san cewa nan gaba za ka kamu da wata cutar da wannan maganin shi ya kamata ka sha ma maganin sai ka ga ka ta sha ko ba a samu waraka ba. To masu sauraron mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisala mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ba don da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan daga karshe mu jira'in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da yadda yakin gaza tofanul aksa yake yaduwa a yankin gabas ta tsakiya inda a jiya ladi jami'an sojojin ruwa na kasar yemen suka kwace wani katafarin jirgin daukar kaya mallakin harfikasar isra'ila a mashigar ruwa ta babal mandab na tekun red sea ko kuma tekun maliya duk a cikin tallafin da suke ba wa falasɗinawa masu gwagwarmaya a yankin gaza da aka mamaye falasɗinawa ba su taɓa tsammanin cewa yakin da suke fafatawa da yahudawan sayoniya zai iya faɗaɗa ya kai wasu ƙasashe nesa da su kamar ƙasar yemen ba amma tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban wannan shekarar ne ƙasar yemen ta shiga yakin ta kuma taimaka wajen takurawa yahudawan sayoniya a yakin da suke fafatawa da kungiyar hamas a yankin gaza a lokacin da yahuda da suke rayuwa a arewacin harci kasar isra'ila wato kusa da kudancin kasar lebanon suka tabbatar da cewa yankin baya zaunuwa a gare su sai suka ƙaura zuwa ƙuryan kudancin ƙasar falasɗinu da aka mamaye wato birnin elat ta bakin ruwan tekun akaba nesa da inda ake yakin suna walwala cikin manya-manyan otel-otel da suke yankin da kuma wuraren shakatawa na bakin ruwan tekun akaba ba su san cewa makamai masu linzami na ansarullah daga kasar yemen suna madakata ba makamai masu linzami wa'anda sojojin kasar yemen suka cilla daga kasar yemen din ya tsallaka kasar saudiya ya kuma yi tafiya kimanin kilomita 2000 sannan ya fada kan birnin elad ya tabbatarwa yahudawan sayoniya kan cewa ba su da wani wurin shakatawa a kasar falasɗinu da suka mamaye ba wanda yake tunanin cewa kasar yemen wacce har yanzu bata murmure daga yakin da kawancin kasashen larabawa karkashin jagorancin saudiya suka dora mata na tsawon shekaru takwas ba amma suna iya shiga irin wannan yakin amma sai gashi tun farkon yakin sojojin kasar ta yemen sun cilla makamai masu linzami da dama da kuma jiragen yaƙi masu ƙunan baƙin wake zuwa birnin elat a kudancin kasar falastinu da aka mamaye sannan a jiya lahadi kuma sojojin kasar ta yemen sun ba da sanarwar kwace wani katafaren jirgin ruwan daukar kaya na hamshi kasar isra'ila a mashigar ruwa ta babul mandib da ke bakin ruwan tekun red sea kusa da kasar ta yemen wannan kuma ya zo ne bayan da shugaban kungiyar ansarullah said Abdul Malik badruddin houthi ya ba da sanarwar cewa sojojin yemen za su tsare duk wani jirgin ruwan kasuwanci na harbin ƙasar isra'ila wanda zai wuce ta mashigar ruwa ta bab mandeb da 'yan kwanaki kafin a jiya kakakin sojojin ƙasa ta yemen wato yahya sari ya ba da sanarwar cewa jirgin ruwan harbin ƙasar isra'ila dauke da motoci da injuna wanda ya taso daga ƙasar turkiyya yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar indiya ya fada hannunsu wannan wani ci gaba ne wanda na farko yake ƙarfafa falasɗinawa na ƙungiyar hamas wanda suke fafatawa da sojojin hamshi ƙasar isra'ila a gaza sannan ya tabbatar wa hamsin ƙasar isra'ila da kuma uwar gijiyarta wato amurka kan cewa idan ba su tsaye da yaƙi a gaza ba to kuwa yakin yana iya faɗaɗa zuwa inda ba sa so sannan wannan ya tabbatar da cewa yakin tufanul aksa bai takaita a cikin ƙasar falasinu da aka mamaye kawai ba sai dai ya fita yankin har ma ya kai ƙasar yemen wanda yake nisan kimani kilomita dubu biyu da ƙasar yemen a wani bangaren kuma gwamnatin hamdukasar isra'ila ta tabbatar da cewa jirgin ruwan ɗaukar kaya wanda sojojin ƙasar yemen suka tsare na wani ɗan kasuwa ne ba yahude na haramtacce ƙasar kuma jirgin ya fito ne daga ƙasar turkiya zuwa ƙasar indiya ɗauke da motoci da kuma wasu injuna wannan kuma ya faru ne duk tare da cewa jiragen ruwa hamsin ƙasar isra'ila ba sa sanya tutar haramtacciyar ƙasar don tsaron irin abin da ya faru jiya dinnan ya faru da su amma sai gashi duk da hakan sai da sojojin kasar yemen sun gano jirgin kuma sun tsare shi har ila yau wannan ya nuna irin kwarewar wanda sojojin ruwa na kasar yemen suke da shi na gano jiragen ruwan haramci kasar isra'ila ko da kuwa ba su sanya tutar haramtacciyar kasar a kan jirgin ba banda haka sojojin kasar sun nuna har ila yau kwarewarsu a siyasar kasa da kasa inda suka ba da sanarwar cewa jiragen yaƙi hamsin isra'ila ne kawai za su kama wanda suke ratsawa ta babul mandab kuma bai shafi jiragen sauran ƙasashen duniya da suke amfani da mashigar ruwar ba wannan kuma don tabbatarwa duniya kan cewa ƙasar yamin ba ta nufin rufe mashigar ga sauran ƙasashen duniya masu amfani da mashigar ba kuma wannan jirgin da ya sa hukumar leƙen asirin gwamnatin ƙasar amurka wata cia ta ba da sanarwar cewa makiyan ƙasar amurka na ƙaruwa a koyaushe a duniya saboda goyon bayan da ba iyaka wanda take ba wa ƙasar isra'ila a yakin da take fafatawa da dakarun izzuddin kassam a zirin gaza wannan ƙari ne kan hare-haren da sojojin amurka suke fuskanta a yankin gabas ta tsakiya wanda suka hada da ƙasashen syria da kuma iraki a wani bangaren kuma jirgin hamshin kasar isra'ila da aka kama a babal mandab ya nuna cewa akwai aiki nan gaba don karfin sojojin ruwa na kasar yemen yana karuwa a kusa da wannan manshigar kuma nan gaba suna iya zama babbar barazana ga ita hannu ƙasar isra'ila a bangaren tattalin arziki da kuma tsaro babban nasarar da gwamnatin kasar yemen ta samu a aikin kama wannan jirgin da sun hada da farko ta bayyana tallafinta ga falasɗinawa a yankin gaza da kuma sauran yankunan falasinawa da aka mamaye wanda suka hada da yankin yamma da kokin jordan wa'anda su ma suke fafatawa da sojojin yahudawa a yankin wanda zai kara damuwar hamjikisar isra'ila a yankin da take fafatawa da kungiyar hamas kuma zai rage duk wata nasara a kan hamas da suke ganin za su samu nan gaba sai kuma na biyu wanda wannan kamawar ya karfafa falastinawa wanda suke fafata da harkar isra'ila a gaza da sauran wurare zai sa su jurewa matsin lamban da suke ciki tun bayan fara yakin a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata sai kuma na uku gwamnatin kasar amurka da kuma sauran kasashen yamma wa'anda suke goyon bayan hamshin kasar isra'ila ta ko ta ina za su fahimci cewa nasararsu a yakin gaza yana ƙara dushewa saboda yakin yana ƙara faɗaɗa zuwa inda ba za su iya jure masa ba sai kuma na hudu sojojin ƙasar yemen sun bayyana ƙwarewarsu a yaƙi a cikin ruwa da kuma sarrafa babul mandab a duk lokacin da buƙatar haka ta taso haka kuma makiya za su iya lissafin sau dubu kafin su kai wa ƙasar yemen yaƙi daga ciki har da ƙasashen larabawa da suka yi ƙawance a kanta a cikin shekaru takwas da suka gabata ba su sami nasara a baya ba kuma a halin yanzu ƙasar yemen tana ƙara ƙarfi ne don haka batun samun nasara a kanta nan gaba mai wuya ne to madala masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amike cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.